Azumi ya kumshi tsallake cin abinci na rana ne, wannan abincin na rana shine yake rike cikin mutum kashi hamsin cikin ɗari. Kenan da zarar an tsallake wannan abinci na rana, na farko abin da ya kamata a yi shine a yi suhuru karshen lokaci na shigowar alfijir. Kenan zai sanya wannan abincin ya daɗe yana aiki a cikin cikin mutum. Kuma abincin ya kamata a ce cimaka ce kamar tuwo koko, a gaskiya ba abu ne mai kyau ba a ci abinci ko wani abu mai sukari da yawa Kina irin wannan abinci shine ya kamata mai azumi ya yi amfani da shi wajen yin suhur domin suna da amfani wajen gina jiki saboda cimaka ne da suke tsawaita yin fitsari saboda a lokacin da ba a azumi ko mutum ya yi fitsari da yawa yana da damar ya sha ruwa ya maye gurbin ruwan da ya batar to da yake lokacin azumi ne da zara aka sha ko kuma aka ci wani abinci mai sa fitsari da yawa abin yana iya kawo wa mai azumi matsala. Shi kuma a lokacin buɗe baki matakin da ya kamata mai azumi ya ɗauka shine ya yi buɗe baki da abinci wanda bai da nauyi kamar amfani da dabino da kuma kayan lemu ba abin sha mai sanyi kwarai ba da ma abin sha wanda bai da zafi kwarai saboda suna da amfani fiye da kayan sha masu sanyi. Sannan daga baya mutum ya taɓa waɗansu ababe kamar zogale, salati daga nan kuma kuma sai mutum ya ci abinci mai nauyi. A lokacin ne na'ura mai sarrafa abinci take da damar yin aiki sosai. Abin da ba a so a yi a lokacin suhur shine mutum ya ci abinci fiye da kima, saboda waɗansu suna yin haka domin cike gibin abin da ba su ci da rana ba. A takaice dai a lokacin azumi abubuwan da ake fama da su shine yunwa ciki da dai sauransu. souvent pendant le mois de euh, Ramadan.